nine persons dead, seven other bodies burnt beyond recognition, and about 20 houses burnt down. Da yake tabbatar da aukuwar lamarin, kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Chris Olakbe ce, duk da cewa jami'an tsaro ba su kama kowa game da aukuwar lamarin ba, sun haɗa gwiwa da jami'an tsaron jihar Kaduna don gano waɗanda suka aikata laifin. We have set our dragnets along the axis of Kaduna, working in partnership with CP Kaduna to see whether we can locate these um, insurgents. Kwamishinan 'yan sandan ya ce zaman tattaunawa tsakanin al'ummomin ne kadai zai tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. Na tattauna da shugaban matasan al'ummar Birom na kasa Rong Danton don jin yadda lamarin ya auku. An kashe mutane sun wuce talatin, gidaje kuma an kokone gidaje sun wuce hamsin. da mutane sun kai kusan arba'in a asibiti yanzu haka da muna magana na asibiti ne tare da wansu wani abu yana faruwa zan mu ji ana fulatanci ana sojoji ciriki muna ganin su to mutane to ba makami ba mu da komai ma kama waye suna zuwa da bindigogi in su dai sun gaya mana damuwa su ba ya mu zo na mu duba me ne za a iya yi To amma yanzu wani yanayi ake ciki a wuraren? To muna roke gwamnati da gaskiya in dai haka ne halin sojoji nan a cire su ka baki daya kawai su a kamana mobile don mobile ne su fi gane zaman tare da jama'a gara bar mu kawai da fulani mu zo na mu tattauna tare ko ma ya samu zama lafiya. Da shike ana zargin Fulani ne da kai harin na zanta da shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Plateau Haruna Boro Useni don jin ta bakin su. A tunani na dai ban sani cewa Fulani ne suka kai wannan hari ba. Kuma har a kullum mu idan an kai kari irin wannan a matsayina na shugabancin Fulani muna bakin ciki muna kir da Allah wadare da wanda ya kai wannan hari. so mu dai muna kokarin sasantawa duk wanda suke kai wannan abu wanda ba sa so mu sasanta tsakanin mu ne da su amma ba mu bane duk waɗansu da kawai suke shigo su bata mana al'amarin zaman mu ne da da makwabtan mu mu kuma inda muke zaman nan duka muna kokarin zaman lafiya ne duk kullum muna nan a mitin muna nan a mitin saboda zaman lafiya to ya kuma za a kai mu mu koma mu kai wannan hari a gaskiya mu fulani ba mu san komai a ciki ba kuma muna fata Allah kiyaye na gaba Allah kiyaye irin wannan abu ya faru